قل اللهم الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو بيو جواتا بيو سفر جرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبو حيا تاريخه تربحين دبقي دوتا بيدا كنا Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don karkin sunayensa. To, muna cikin suratu Ali Imran kuma za mu tashi aya ta 26. Sai da yau ayan ta fara mana Allahumma malikin mulki. shi kuma malam ya karanta kulillahu wa ayyuhuma eh kulillahumma ne ko kulillahumma to saboda kanan kenan anan akwai kul kaga ya kamata mu nuna alaman shi wanda ya riga ya nuna ya riga ya nuna kul allahumma babu matashiya daga baya kuwa akwai matashiya wai yau zumunci me nake yi to gashi kuma daga baya mhm wa alaikum assalam kuma ma can baya na'am haka wannan irin ƙarerayin da ya hudu ke watsawa kamar misalin irin ƙarerayin a faɗa maka na gida sai ga gane wa wa'yancan jikokin shehu munan sai shehu ba sa alwalaro shehu ya roƙa masu kasan kwakwari ya su kai wa shehu kuma sannan su ce su jikokin shehu ne ba za a yi musu azaba ba kaga wannan to can da aka fara yi yahudawa sai su ce su ƴaƴan yaƙubu ne kuma yaƙubu ya musu alkawali ba za a azabtar da kansa ba da zuriyansa illa ta hillata sai warware rantsuwa kuma Allah ce wa in minkum illa wariduha Allah ya rantsa kowa sai ya ganga gangara jahannaman dole ne to ai ma in ka duba ta da roba gaba da da aka ko ana ja hatta halittan ka rasa wayya ya halittan jahannaman nan da yake girma dai an faɗi nau'in girman sai dai ba da mamaki a ce ma za a ɗauki ranar nan wanda ana tafi duniya sau ɗari da sittin za a tsullu cikin jahannama to wanda irin girma ne ta da wannan watan za a ɗauko shi ana ta ya fi duniyan nan sau takwas shi ma za a tsallama shi a ciki saboda masu bautan su sau cewar eh lalle ba za su ce ke ba to sannan abin da zai kewa baya ai kaga abin akwai tashi hankali aka tashi ana siffata hadita jahannama aka ce sai dai da jami'an ta ake fassara ta amma ba da girman ta ba wani ma nan wata rana an yi tafsirin an gama ya zo yana bana ina magana jirage kafin ba san jirgin ruwa ba ya zo ta an yi wani jirgin da ma'aikatan su sun kai biyar ma'aikata kawai na jirgin kuma jirgin ta ne ba jirgin yaki ba kasan kuma mai ma'aikata dubu biyar jirgin nan na da girma to so daga jahannama sai da aka fassara ta da linzamin da take da shi tana da linzami kafin suna ne wannan linzami kawai dubu saba'in wa isan irin girmanta shi da sai an je shekara nawa za a wuce kafin a samu ɗaya shekara nawa za a wuce kafin a samu ɗaya linzami shekara nawa amma a haka kowanne linzami da kayan aikin da menene da da baya iya sarrafuwa sai an haɗa kila injiniya dubu saba'in na mala'ika yau an san injiniya wata ziyarta a ƙarfe injiniya dubu saba'in jangwale-jangwalen da za a yi kafin kafin mata burki sai waɗanda suna suke aiki akan wani linzami daya dubu saba'in sai dubu saba'in ba saboda da nan in aka mirgino ta aka taho da shi ke kawai ba shi. filin kiyama kawai illa ta kare ta saka hana ta gaba ɗaya tana iso za ta kewaye shi jahannama mace gaba jahannama ce baya ita ce hagu ita ce dama kaɗai ne rage da za a ta salon ku ne wurin gaba ɗaya babu inda mutum zai bi je aljanna dole sai ya haura ta jahannama sai dai gadar da Allah da shi amma Allah zai sanya gadan mun tsiran duk wanda za a tsallakar da shi annabi ba annabi ba sai ya bi kan wannan jahannama wa in minkum illa waridu shine wanda Abdullahi ibn Rawaha aka ce zai yi shahada ana sallama da shi ya dingina murna da annabi ce za ka yi shahada akwai alama da ta nuna ta bayan ka aka ce a yadda za a yi da shugaba aka san mutuwa za ka yi nan sai kushe da kuka da aka zo ainihin dangi na jika suna zuwa suna don kwana da kwamanda Allah ya kiyaye ya yi fashe da kuka hankalin dangi ya tashi mutum na murna wani na ce ka roƙi Allah ya mazan Allah mutu a wannan yaki shi yana kuka me ya faru ita ba ina kuka ne wai don ina son rayuwa ba aya a ce ta ban hankali wa in bikum illa warido ba matsalan wurudu in an shiga ana fita in fakar riga da sai ta dare haka shi na kace kowa zai shiga cikin ga misalin annabawa ta hillatul qasam sai sun bi ta cikin mutan nan ba inda za a bi a yi a yi ta kai Allah na sauƙaƙewa wanda yake wanda ga masu sauƙaƙewa to shine wannan ainihin eh, me yake da suna me yake cewa eh, Allah ya azaba kaga wannan karelai ne na al'ada suka je suka yanka wa Yakubu kiya suka ce ya ce zuriyar ba ta shiga wata ba killa ta عفوا ومن الشبهات ما ما يستصعب الكفار وقوعه مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علم الغيب عند في الأمور المستقبلة مثل ما أخبر الله به نبيه من إعطاء ملك فارس والروم واليمن يوم الخندق daga cikin shubuhohi da munafukai suke watsawa a gefen da'awan annabi kaga ai ba mai samun ya baza gita-gita ya kulla sharri ya kullo sai wanda ake tafiya da shi sai wanda duk inda aka zauna da shi ake zama to wannan in aka kula da shi to an kula kuma a kushe wanda an ke zauna da su wacce majalisa ce za ta tsira daga munafukai sai ce babu duk wata majalisa da ka sani ta addini inda ake kan da addini akwai munafukai in ma ba a mayar da hankali ba an an duba maganan wani sahabi su ne ma suka fi yawa a majalisar biyu bisa uku majalisar za ka da muna duniyar ma gaba ɗayan kasa ta musulman duniya ta biyu bisa uku su musulmai kashi ɗaya ne a halus sunna wanda ke tafiyar da su mi'a fiya in ma an samu kashi ɗaya ne duk wani abin da ke gudanawa duk abin da yake hana ruwa gudu duk abin da ake nema a kifar da ku a cikin majalisar ake shi. kuma yara sai ku a tara ko biya hankali ku yi awa na gaba da ku samu ilimin tafiyar wannan da ku za a bar muku komai mu kwana ya tafi ko yanzu in na mutu inda za a ce a sa'i Oh, sai yau. An haɗa tarko nan, an haɗa tarko nan, hannun bai kare ba. An kulla wannan hannun bai kare ba. Sai yanzu gashi, sai yau ya mutu. Hmm, sa ijayi. Amma muni irin ne in mutu ba za a ce Allah da iko yake. Sai Allah na da iko amma za ta sa iyaye, ba za ta sa iyaye ba. Ina ka ce igala ya mutu. sai ce Allah da iko yake yaro mai tsafin nama mai fadariya kullum za ka gaishe a makaranta Allah da iko yake ba yi kwanda mai tanadi ka'insa bai yi ba a wurin tsakada ma ka ce maka barista ya mutu sa'i ya yi sa'i ya yi lokacin sun tuɗi kamata ya mutu abokan sa zama suka mutu hmm? ba su kani kare ne ba sa'i irin su maza da sa'i ya yi ake cewa domin menene ya cancanta a shekarun da zai daɗin duniya kafin yi yanzu daɗi ya zama tsaya a gare ka in ka cire idadan nan ba abin da ke maka daɗi na zato in ka cire ka shigo masallaci ka yi sallah ka saurari karatu ka tafi gida to duk wani ka ba mai daɗin sauran gudun aiki a ji a ta fafatawa a ji a ta sayi lamari da abu ya zama dole inda za a fafata amma sa'i ya yi Allah ka ba sa daga cikin shubuhohi ma ya tasabul kuffaru wanda kafirai ke ganin yayyewa akwai abubuwa da kafirai suke ganin baya yiwuwa ko ko abu a da annabi ke da labari annabi ya labarin abubuwa yana ba da labarin abubuwa kafirai na ganin wannan abu bayyuwa an gani. da wani biyo ne da kalmar yasta saboda daga sabu ne suna jingina ainihin aukon wannan abu cikin wahala kafirai na jingina wahalan yiwuwan sauko aku ma aka bara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ilmin gaibi na ilimin gaibi ke za a yi kaza su kalla su kalla su ce mustahil wannan ba zai taɓaiwa ba kakkur garra haƙula idinmu da kuka amsa ba kunan ba su haɓai can ba ke ta mu da suka amsa eh lallai annabi ya faɗi Allahu akbar in kana qala faqad sadaka. to suna ganin jirra haula iduna da dinan haka ta zauna aikin addini abinda masu malalatan da munafukai suke ce ce kuna kashe kanku a banza ba addini ka koma gefe kai maka fa'ido na Allah da in Allah ya ga dama sai kumbura shi in Allah bai ga dama ban fashe nan amma komai na ina bai ga ku ga addini har a kashe kuɗi shi ikon Allah to wannan munafukai ne مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علم الغيب في الأمور المستقبلة مثل ما أخبر الله به نبيه من إعطاء ملك فارس والروم كما يدعى الله عباد الأباري آه، ما لك عباد الأباري عم باشمة آه، نذا أباشي ملك فارس والروم kai suka shiga suka ɗauka suke tari me harisa me row yammacin duniya ne fa da arewa da gabacin duniya yau wanda suke rike da yammacin duniya romawa su ne amerika ingila faransa zai mallake su da yau su putin da sauran ta da bar wani ya ɗaga ba da idan nan lokacin saboda tsarin su mugun tsari Ro ai su ne ba su ne shugaban su ba? Hm? Eh, sai China. A gaba a malaki China. Ta hanyar su ba ƙarƙashin Rusiya suke ba. Tsarin su. Ka gane sai dai duk gabasawa ne a cikin wasu. Ka ga ce za a mallaki wa nan. A yau yanzu ka fito ka ce musulunci ba kai ba. zai mallaki zai sake mallakar Rome. Ingilan nan da Faransan nan da Amerikan za su dawo ƙarƙashin daular musulunci. Kucin nan, Rosiyan nan, da China nan, da Koriyan nan, ta kudu ta ina duk za su dawo ƙarƙashin daular musulunci. Da zai ka je kallon ka za a yi kawai. In tana da wanda suke ma izgili su tattake su ce Allahu ba din Allah su kai wannan kamfaran ba kawai da ka faɗi wata magana a ce maka yanzu irin ku da kuka je china ko ga kuka san sirrin makaman kuka san jiragen kuka san drum drum din su kuka dubi wa'incan na can kuka dubi na wa'annan kuka dubi marin marin da ke duniya a ƙarƙashin teku za ku ce to ta ina za su je mallaki wani da wanda jiragen na ƙasa na ruwan da wanda jiragen na sama ina ba wujudin da za a ajiye a sama a dinga sakin roƙi ba iyaka hadda za mu da abu hannun kullum kuma huwa inda Allah bi aziz mun mulkin Allah amma waɗannan duk ba ko kai da shaitanu kana ba'ifa babban matsalan mu rashin imani ba ku rashin imani ba mun kafa shan madaran alƙur'ani sai an gaura gaura muke sulki muke tasha da ka kama ka kama za gani yaƙi ba Ka kan kama bai yadda da kai ba an ka ta ka ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ya jawa ah, ni ba ba ka zan ke son yi irin ƴaƴan ɗan annabi nuhu aji wata daga karatun da zai yi kai ka gano kana kana da abokan kila wuri ka ɗaure masa jini ya zo ya ci gaba da karatun nan da za ka bi masa nan ka dinka na idin da haurawa idin da haura zai je kawai yi wannan wannan abun gaskiya da matsaloli akwai obstacle ai na san da obstacle din da ce ka je ka yi zai bi ka tambalai talibin ka don kada kai zaton ka mutane na kewaye da ɗaukar tare kuke ɗari bisa ɗari akwai dai wa'anda kuke ɗari bisa ɗari amma ba ka san su ba sai ran da ta ɓaci wanda ta ɓace ka ga ka ware sun biyo ka to sai ka ga wani ya biyo ka wanda ba ka taɓa sanin zai biyo ka ba ka taɓa da zai biyo ka ba ya zo ya ce waje wa ne a mutuwan ka magana rayuwar mun sallame ta a je a yi wacce ra'ayi amma ba ka yi wannan martaba in don dai su yi ma cikin fara su biyo ka da mashuna wasu haɗe tekuna da motoci kafin tsaya sun kuma sauka sun jero sun wai suna ganin nan za su baka Allah nan za su gudu su baka mun gwada mun gani mun ga irin imanin malam bahaushe sai duk ga mamaki nan da tafiya da tafiya ta gano wani abu amma dai yanzu kusan ba mu da kowa muna da Allah Kiki mu ci gaba da ko ba komai mutum ya sallama kawai duk abin da ka iya a duniya na musulunci na taimaka musulunci ka yi shi Allah ne mai karba. Sai dai kawai kana neman aljanna. in aka samu nasara shi kake nema in ma ba samu nasara a wannan zaman condition ka za a yi amfani abubuwan da ka ajiye wa al'umma za a yi amfani da shi zuwa zuba sabu ne za a yi mulki kwari sa saka su dinga wa annabi iskilan hala harisa da shi ba idan mutum zai fita fitsari ta an hanyar da an haɗa fi tunda lokacin ya faɗa kan da har na sun jibge so daga su can ƙauyawan an yi taron dangi dan za ka fita nan da zaka ka fita ko ka kaga waige waigen mutum ya ba daidai yake ba da waige waigen mutum in baka ga matsi ba kan wanga ka zai gani ko fitsari za ka baka da dan daji ka je ka zo ka da yake wani wani kuɗin in sun kuɗe yin da su je su je ya baya suna kallon da zai iya tasowa kuma shi ne mun mallaki farisa a wannan halin haka munafiki ba imani maganarsa dama maganarsa da baki ne bake zuciya ko saboda kana abin da kace akwai na haruko bari mu shige shi tun kafin mu je koyi kama akhraja muslim fi sahihihi in kun Allah kafa hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai takwas da tamanin da tara an taubana kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nunko min kafa ya matsa amma nunko min kita ra'aytu masharika na bai kalli gaba sai da ga karshen duniya inda rana ke hudu wannan daga nan gari kaza nan wuri kaza nan wuri kaza nan wuri kaza aka sake mun kula masa sayar ma magari ba mun ma sai da ga kashi ya kalla sannan to me fa'idan ya ga gabaci ya ga yammaci al'umma fa sai sun mallaki nan wuri kuma idan ta'o sun mallaka cikin shekara kai dukkan waɗannan gauloli ba daular da ba su kauce ka ba ba nan zan nan muka zo da takardar a yana abin na sarkin ingila na roƙon a bashi admission a andalus kuma admission ɗin yasa a cikin takardar yana cewa bawan ku mai makuta ɗari bisa ɗari da ba zai sa muku ba muna fata bawon ku kenan ke magana ce wannan mu zai samu abin tijiro aka ba shi an fara dauke ta yar sarkin ingila ta zo tana roƙo in sarki ne zo ta kasa yana roƙo shi ya fudu da ingila ta kowa. in ban da ba don mun Allah ba baya da za mu dawo ba maganan umaru ne na hana qaumun a Azzanallahu bil islam فمهما ابتغيت العزة لغير ما أعزنا الله أذلنا الله mu mutane ne da Allah ya ɗaukaka mu da addinin musulunci. A lokacin da muka canza, muka nemi girma ba ta ƙarƙashin Alƙur'ani da sunan manzon Allah ba, ƙasa za mu koma murci. Abu kalli yanzu. Yan tsirari ke juya su yadda suke so. an kafa zaune an kafa tsaye jama'a kwance suna kallo ake daɗa cikin kasu arewa ta kaba arewa ta tsakiya ta kudu kudu ta gaba ta yamma yamma sai da dai za a samu in nan su kaɗe ce su ce ba su yadda an fatattaka ta ana da fatattaka ta yadda aka fatattaka ta an fatattaka yanci kuma ba da za a zo a nan canza tsarin addini da aka yi aka kawo wani tsari yanzu kan sai dai mu ci gaba da karatu wanda ya zo a dinga kafawa la'alla a ƴaƴanmu a jikinmu da Allah Allah ya hudisu ba da zalika kai to haka wannan shine fa'idan ya ga yammaci ya ga gabaci wa inna ummati sayablugu mulkaha ma zuyali minha al'umma ta gwamnati ta sai ta kai da aka nuna min nan wa wutitu banda nan wa wutitul kan zaini an bani arziki biyu kuɗin duniya dama su ne kuɗin duniya zai ya a zo ba wasu kake saba da su yau naira ba ko naira ba dalar duduwar da ake bautatawa dalar da za a yi wani juyin juyi hali ka karyo kafa sai ka zama bola ka rike da ita da wani da ce in ba tsoro ba a kawo bokiti a zuba talaka a ciki bokitin ruwa duron ɗin ruwa a zuba talaka ciki ni ga dinari na a zuba a ciki a bari da ke zuwa duwa nawa zai muru kuma sani ba kan da suka gane sun gane eh wanda suka da sun sani sai eh, ba sun yi ko a zuba ko ko mu tara a sa a rijiya ko ta tarka ku in Allah ya mu bace mu mu shiga a ɗebo dinari ba abin da zai saka shi ko tsatsa ba ya yi amma duka ko wannan ka ba yi sai kana fitowa ma an kasa na fata in ba wanda zan ka baka je wani rijiya ba ka ba a ce wannan ɗan uwan ne ya yi kuɗi da mu don halitta ta zai canza zau da ka arziki zinariya zinari azurfa Allah ya bashi su a duk inda ake fafutukan zinari a yau in ka bibiya muku zamin yankunan kasashen musulmai afirka ce afirka daga can har zuwa afirka ta yi masu zama musulmai dole musulunci ce illa masu ibar da ta uku kasashen ku san inda ake samun zinari duk in ka bibiya ana kasashen musulmai ne wal abyad wa inni sa'altu rabbi na roki ubangiji na tabaraka wa ta'ala bi ummati wa al ummana Allah ya halikaha bi sa'atin amati kada ya halaka ta da yunwa yunwa a samu shekaru shine sama wanda gaba ɗaya ƙasar a rasa sai dai kila ran da suka ba ne suka ba sunan manzon Allah duk mai hankali dai ya san da nan banan nan da magana da magana a zo nake ce mai kimana a cikin jihar nan ma da ba shuka ba shuka wannan ba shuka ba to kuma yan boko yan geography suna ta da sauran ruwa ai lokaci da saura mu hmm. da saura ko kan kurudin da za ku ruɗa masu hankali suka janjan da malam ba zama ko shi da ne ta je karshe ta zo karshe saboda kana sa'altu rabbi bi ummati Allah yuhlikaha bi sanatin amma ɗaya Wa Allah وألا يسلط عليهم عدوا min سوى أنفسهم kada ya tsora musu maki in ba daga cikin su sai dai wani da azabtar da wasu amma daga waje wani ya tsallako ya mallake su ya juya su ya yi kama da wahala na roƙi Allah wannan kasa a yarda fa yastabiha bai tahum ya halartar da kututun su وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لهما كان ينكي أو تنكي لا أقلكي ما وند إيسي تريش وإني أعطيتك لأمتك نباوى الأمة ألا أهلكهم بسنة عامة ولديهم بأيروا أو نينكي بضع أو نينكي amma a yi ruwan da zai zama ya haɗe gaba ɗaya irin yunwan da aka yi zamanin annabi yusufa za a yi wannan al'umma kara tare mata wa Allah usallita alaihim aduwan ba zan tsora masu maki ba min siwa an fusashi haka duk abin da ke aukuwa cikin mu a ciki ne za a zuga wani wani ɗanɗana wani yanzu ko so suke ɗanɗana mana zaba a ce wannan eh, na fa. duk dangin ne sashi ne ke ɗanɗana wa sashi ai an daɗe ana fashi ne ana fashi ana kamawa amma bai zama siya ba iyayen da yaran na suka abu amma duk wanda wanda ke Najeriya ba sa ya san dan ana ana ba da labari ne an kama wani mutum sai an kama shi an kama wani mutum ana faɗi a labari muna ce sai mutum ga shi kuma sai ya ta kama shi ba sun ko ba sai hmm Allah kiyaye ka kasannin su ka gano ba a iya gudowa da saboda haka nan haka sai dai yan cikin su yi su dinga azabtar da su bai zata baidatahum walau wajtama'a alaihim man bi ha. wanda a ce mutanen sasan duniya za su haɗu wanda ke sasan duniya su haɗu a kai au kala man tsari ha tsakanin sassan duniya hatta ya kona ba'adukum yahliku ba'd amma su dai to Allahu alam ba shi ne abin da ya samu Afghanistan sai ka dai Rosiya ta wujijjiga su ta wujijjiga su ka shige suka gudu Amerika ta tafka kuma yadda aka arsilin ta kama ta wajen daga ta wajen daga ta tula boma bomai ta tula boma bomai ta ku tashi tafiya suka shirya wasan kwaikwayo suka kwaje ina sai na suka tafi shin shafi yanzu suka kulla kun wuya abin yayi ya gagare su ya zai kaga kasar su an bar ba ya su ba abuhun ba amma wani daga waje hmm. in ci ha suna rike da wannan addini to haka nan zai tafi Allah wa alamu wannan kenan sai mu koma inda muka taso wal yaman da amal na shibirin yaman a lokacin kan ana kallon yamma wani babban birni ne yau makandar فقال المنافقون الذي يتي عن باشي أمر بأحرم an ba shi mulkin farisa an ba shi mulkin rome an ba shi mulkin yaman ga shi ana aikin kewaye gari da garuwa muna bukai suka ce hmm, ala sa da kuna yumanni kuma wa ya idu kuma al-batila ma ba kwa mamaki ta fadin haushi hmm, ba za ku ji haushi ba yana muku buri aina yana muku buri yana muku alƙawarin kariya yuman taiku batila yana muku burin kariya yana muku alƙawarin kariya haka ba su ce ba diwa nan ba yi wuce a ce masa maganganu da yake ya ce ba kariya ce an ga annabi iska da iska duk da a lokacin nan ke baya iya magana sai ya samu wa'ina ya gaya musu ya samu wa'incan ya gaya musu idan aka samu wawa sai a ce je ka ci gaba sai kuma sai ka hocin gidi an ci ba mu iya ba kan aka ba Su duk da abubuwan da ke ba da kai ba bakin ciki ka kashe ka sai ba ka da ba jaramawa in an ce kaza duk dalilan da aka zauna aka zuba a kan baya a kan ce ba kan kaza ba sai ce a so suka ce sun ce haka sai fashe da dariya so suka ce haka haka kawai ne kake ce musu ilin wannan ne impression na da zuciya zuwa ce kai kwallafi ne ma ma dai kuma ka zauna a yi wahalan ko yadda a yi wahalan nuna ma za amma ba na iya taso ba za ka yi tare shi ba ba ka iya mai da shi sai dai ka zama kurma daidai mara amfani da aka taya maka da ka aka gaya maka mai isa ba ka kawo musu dalilan da aka karanta su ba a sai dai sun gozo kai ba da labari ai ake ce mana kaza kaza ai wuri kaza ma sun ce mana kaza kaza ran nan ma ana zaune aka ce mu ku kaza kaza ne sallawa da rage raguwa ويخبر أنه يبصر من يتربى wai ana cewa annabi na ba labarin yana kallo daga ya sari ba ku hira ya ga biranen benayen hira hira yanki ne jone da farisa asalin yadda suka yi dama har gobe sun su samu su ƴan kanzakin su kan iyaka sai su naɗa su su zuke musu makamai saboda kana kuna tasowa da yawan ku zafi yaki to shine birnin hiran suka kafa shi suka ba su cikakken mulki suka koya musu faɗan sojoji suka koya musu menene suka lamka musu cikin da zaman kuma iya gagara ku roƙo mu mu kawo muku makamai in wani abu babu ku tira mu mu za mu kawo muku to wai yana kallon wannan garin shi ba ma garin yake hari ba tukuna can fadar ne yake hari wa annaha sataftahu lakum wa za a buɗe muku su don waɗanda suke mamaki za a ce farisa. lokacin da ya fara aka ce farisan sai da suke ce mm, sadaka rasulullah amma da suna shakka hatta akwai wanda aka wa alkawari za a bashi kayan kwalliyan farisa ya tajiran za a kashe ya shugaban farisa kuma za a bashi kayan yarda zaune nan nan mana sai gashi an kifar da kadiriya ya kudu ya bar kayan aka tsako aka cikin gari ya saka sawa ga kayan kulliyansa abun sa hannunsa da abun sa kansa zai ka zo ga kayansa wani ya riga ya baka sai zo ya karɓa ya sa kana ta dariya sai dai ya sa don ya gwada ta kayan kafiri shigar kafiri musulmi ba zai shigar kafiri ba. Duka zinarori ne, musulmi bai sa zinari. sai dai shiga gatun da annabi ya ce annan alƙari bari zo in sa ya sa ya cire hayya haka suke cewa ai sam sam an ya kaha ba wannan magana ta auku ba za ta auku ba bayyana Allah anna hadha amrun sayahullu indahu sahalun ka indahu Allah ya bada labari ai wannan hannunsa mai sauki ne wannan shi fi komai sauki ya kawo bi du'a ita ma a kuda du'a'i ba da ƙarfi ba ne ba da du'a'i amma fa da ɗan ƙarfin da istiqazul asbabi da du'a'i liman aradahu Allah ta'ala wa ali wa allama annabi sai aka sanar da annabi kayfiyat du'a yadda za a yi du'a in qala ina jin kullarasi ne ya kwashe shi daga nan sai shi da kullum ko da du'ayin kace kun kace daga nan zai kira kul insha Allahumma malikal mulk tu'til mulka تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بخير حساب sai kire kullin amma akwai kullin a ciki tun daga kwalarar ne ya kwashe shi ko lokacin da ake rubutu yayin da ya yi nazarin nan wurin da kyau daga nan ya ɗimauce har ya buga mutane ma da suka zo suna duba ba su duba da babu kullum alhamdu lillahi sai gashi nan ayan ashirin da shida kul ce musu ya rasulullah Allahumma malikal mulki. yana fassara Allahumma ma'anan shi ya Allah shine Allahumma wannan ya cin ce wancan mimo mai shanta da aka cire ya dole a sami mu a ƙarshe in ku aka sa humma muhimmancin nan zo ba dama a baya malikal mulki tu'til mulka man tasha kana ba da mulki wa wanda ka ga dama Kin khalqika yanzu abu a san wanda zai mulki dubu dubu biyu ashirin da bakwai shekarnukan dai neman duniya suna nan suna ta haushi kuwa ina ta hakai ta hakai tun da duniya aka ce alaiha kila an muhun da shi zabuwa je na gwada ta na gani ba komai a duniya mushe ne mushe ne wannan duniya alai alaiha kilabun karnai ne a kai maza da mata kowanne kare buri ya janye wannan abu ya ce idan ka je za ka kankara za su cinye ka kannukan idan ka koma gefe za ka rayu silman da asaliha duk da ba ruwan su da kai illa abin da shafi mutanen gari kuma nan amma masu mulki ba ruwan su mulkin ba ka nuna kana neman mulki ba saboda kana tanzi'ul mulka kana karfe mulkin nan min man tasha Ka yadda mana cikin san mulki ka kare ta nan kare ta nan a kaura wannan wannan wannan a yanka dariya ta ta kishe wancan wanda zai kawo matsala a menene din wannan a shirya wannan su ma ko masu neman suna na su ma su haka wannan su sa tarko a nan su kifa da wancan wanda ke tafiya amma Allah ne mai badawa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha kana ɗaukaka wanda ka ga daman ɗaukakawa bi'ita'ihi ainihin bi'ita'ihi al-mulk wa tujillu man tasha kana kankanta askanta tozartar da wanda ka ga dama naza'ihi minhu haka mulkin hannunsa ya koma koma baya biya da kalfai hannun alheri na hannunsa nan biya dika ne yake fassarawa biya dika wala ya falo da kudura cikin kamar yadda yan abin da ke fassarawa ya duba kudura ba ne ba bi an da kudurata gairul yadi ba su da alaƙa ma da juna wa inda ma hiya min lawazimiha sai dai yana daga cikin laziman yanzu an biya dukkan kai ko alkhairu kulluhu wa alhiri alheri gaba ɗayan fa kazalika sharru kai sharri ma yana hannun ka sai dai ba daga gari yake ba sakamako ne shi ala yunsabu ila Allah sharran in ka mutum abu ya same shi shi ya da shi ya ba Allah Allah kuma ya tsora masa abin da ya tsora masa dan har wajen na gan su sharra ai ka ganin ba ba shi karan ba saboda da yake da zuna haddu bande sharri ba daga Allah yake ba sababi ne ya zamo eh, da alheri da sharri a wurin Allah duk da ya su ce yani innaka ala kulli shay'in qadir ayan ta amaru ko kuma na harani da farko dai ayan nan akwai irin ta ya ce kul Allahumma malikal mulki tu'til mulka ana tu'til mulka akwai wata haya ba kawai ce wannan don da ana fitar alqur'ani da alqur'ani wannan ma ayan ai ta fito fili amma yanzu wata suran ta musamman da da zai fatiri ita kala Allah ta'ala man kana yuridu al da ana maganan girma ne neman girma ko mai neman mulki ko ne neman ɗaukaka mai neman suna man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'a sai ka mace mai izzan ya baka me sa mutane ke cewa annasu ya talbuna al-izza fi abwabil muluk wala yajidunahu illa fi ta'atillah mutane suna neman ɗaukaka a gwamnati abawan a yi. wancan zamanin sarakuna su ne kaza yanzu ko gwamnati ne an riga an canza tsarin ɗin kuma mutane na son shiga gwamnati zan ya ɗaukaka shiga gwamnati zan ya ɗaukaka shiga gwamnati zan ya ɗaukaka hayya ɗaukaka na hannun Allah Ni Allah sai ka ɗaukaka ɗaukakan gaskiya ba ɗaukakan tsaya ba man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'a office neman ɗaukaka a ofisoshin gwamnati ofisoshin gwamnoni yan majalisa yan wane ne yan wane ne suna walar da kanku ne izza ta Allah si izza ta manzon Allah na wanda ya ji ta izza ta mu'mina ce wanda suka imani Allah zai ɗaukaka su ilaihi yas'adul kalimu tayyibu ai kalma mai tsarki ta gare shi take hawa yanzu duk ibadodin da aka yi na jiya kenan ba rana ta faɗi yanzu muna cikin sabo daren jiya da wunin jiya yanzu an haɗa sun yanzu kawai mun fara da sallan magariba yanzu ga shi muna karatun ƙwararri za mu yi sallar isha an an ba mai kiyamun laili zai je ya yi wanda ya wuce sama a kansa kullum sai ya sauka ƙura'ani zai je ya yi wanda da ya ke sa wa kansa zai salatin annabi guda kaza zai je ya yi mai nema mai kaza mai kaza mai kaza wanda kuma mugunta ke shuka, shi ma yana shuka ana tara masa amma wancan sharri bai zuwa gare shi inda ake tara shi da su jin amma kalimar tayyib la ilaha illallah tasbihi wa inna ayyuka ta fadi can wurin sa ake kai sakamakon إليه adul kalimat الطيب والعمل amalu salihu kyakkyawan aiki da aka yi domin Allah shi ke ɗaukar an abu salihu, bai zama salihu sai haɗa abu biyu ku. Abun nan sai an yi shi don neman yadda Allah, sannan sai an yi shi irin yadda Allah ya An samu isilafi, an samu musaba, to Allah zai karɓi wannan amma aikin da babu guda biyu na Allah bai karɓi shi haka nan wannan haka amalu salo shi ke tsaka aiki sai wuce ma da sarfewohin ka sai ta wuce ma aga amma aikin ka aka samu ƙarya aikin gaba inda za shi wallazina yamquruna sayyi'ati lahum azabun shadid wa'annan da suke kula sharrori da mugunce mugunce لهم عذاب ثم عذاب سبحان الله شديد عذاب شديد عذاب شديد يوم سونا جهنم كريم جديد وقنا كعب حدان وكب جهنم كل إن كران تجهنم إن كتفورا وجئي كي تعضو كما جهنم وقتعضو تعضا كي تلين كبارا أكو إنا باغرين كتفورا ba a ganin ƙarshe ta tako a nan babu wanda zai iya harewa a wannan wurin sai ko wanda da wanda ya ta kan gada za a fa to gada nan ko ba kowa ne yake a wannan. ba kowa zai iya hau wannan gadan ya tsallake ta wani kaurin ana siriruwa ce wani kaurin ana kaza ya kamata zai kuma idan hankali akan labarin gadan nan kuma yi jiki ta bai koma irin wannan wazi bai wadatar da kai a ce amana ne bugulanta kamar yanzu za a saba a kan sanin za ka je sama ba a sa ga wannan bugula ya tare nan ka wanda ya tare nan ka dafa wannan ka dafa wannan to kan gadan shi bugulan amana da je a nan zumunci ne a nan idan ka je lahira ba amana wata rallarsa wani azuminka wani zartarka wani hajjinsa wani ciyar da mutane da kake har sai baka da amana nan ɗin gaba komai a zan ku irin wannan dogon tafiya da za a yi akwai hawa akwai gangara akwai hawa akwai gangara ana tana da tozo bakwai kowanne yin alkama hawa sai an tsayar da ku an shigar da ku ofis an sauke kayan ku an yi watsa-watsa da shi amma tozon farko abinda ake dubawa tauhidi duk da binciken da aka yi a kan sabon duk ke da aka kuna zuwa kan hanya su je ba rosu da binciken da aka yi bari koyi duk duba abin da za su duba su ɗauki dogon lokaci a ce an shi kayan ma daga sama an taɓa kawai a ma da kayan ba su su lalle ka su bubbuɗa su kankwance a ce a ana ku koce ko zo na biyu hannu za a je a samu sallah kuma wa isan tafiyan da za a yi samun hau shi kuma nan za a je za a a sallah waje. ba zan su da tauhidi ba zan da sauran ayyukan sallah kawai ko zo na uku nan ne za a bincike zuwa ko zo na hudu tsakka ko zo na biyar tsakka hawan hawan hawan ne in an je can akwai akwai ofis mala'iki wani wafi ya wuce rodulon biyar daga nan saura na shida shi ne tsarki duk wani maganan tsarki to anan za a yi magana shi na ƙarshe mu'amala abu ke wanda ya fi wahala addinu al-mu'amala da dina liman da mu'amala salafi kwata-kwata ba addini ga mutumin da ke da Allah. Magana nan da ake yi tana jira na, tana jiran ka, tozayen na suna jiran mu gaba ɗaya. Maza ko mata ba magana a ce sai mu cikin to shi kenan ko tsaya a zo da jirgin mata ya kwashe fa ya wuce eh, duniya ce wannan. هو مسلم بيت الله يبر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شهادة يقول مسلم نتكلم بقى مثلا لك أنا جاسي دي بقى أنا قام أتلقى مسلم نتكلم ما تصا سيدا أنا في sako a jikinmu yadda kasan mun haye yadda kasan sako ne ake karatu mun kasa shan fadarar sai an garura sai an mana tuntu hmm? Allah zai saka bitile ya ce, ai dai ka dawo nan aya zai saka bitile ya ce. girmansa ya wuce misali yana cewa ne ainihin to yanzu ana maganan wa'annan halittu da ba a iya suran tasu ne zaton ka wanda ya halitta wa'annan halittu shi kuma ya zai kasance hmm? ya zai kasance ta ya bu malam sai dai ka tsaya kawai shi sa aka ce ka tunani akan zatin Allah kai tunanin sai ka tsawai ayoyin ayoyinsa za ka tunani za ka san haka alamominsa sai ka gagare shi ka san wannan dalan da ne shi ta zo rana ko ne da me shi kaskon ranar da mai ita ba ita kaɗai ce take aiki ba yasa wani ɗan ƙauye bai karatun alƙur'ani ba bai karatun hadisi bai ce kan jama'a al'asaratu ta ala alal masiri wal ba'ratu ta ala alal bairi dailun sakin wa sama'u za al-afraji ala yadullu ala sani al-hasi allahumma bala inda ta ta ku akwai mai sawo ka tafi komai kungurmin daji sai ka ga ga sawo tsaf tsaf tsaf za ka ce ta yi in na mutum ne za ka ce akwai mutum kudu dauki in na raƙumi ne za ka ce akwai raƙumi a nan ko na daji ko na menene san halin raƙumi ku fara shiri ma'ara kana tafiya ko ka yi kwana nawa ba ka dajin ba ba ka kajin rakumi ka ɗauka ka ce hmm, wannan ta nuna akwai rakumi a yariyar nan yanzu kai taron nan ya zo ya wuce wani nan ya zo ya wuce a yi ruwa ya ɗauke a saman nan na wane ne nan wannan bai nuna maka akwai mai su Yadda wannan sama da ƙasa da daren nan da duk wannan ba na Najeriya ne. ba ko wani majalisar cikin duniya ba ne ita ma haka su to wannan ko in aka je aka nemo mishi a je a dawo dole a haƙura a barwa Allah ne malike su duk wani philosopher ma yayi magana ya kare sai dai kare da kare ran zai ba Allah to ba Allah wa'annan ba sai kaga inda suke karafiya ku duba da safin na da maganan sunna kaji da sun rasa ibn taymiya da yake so a gaba sun kafa tari sun kafa tari shine wanda ka ta da kala ta ka da ka ka to nan yi kaza yi kaza ba sai ya saba hankali kaga irin su eh kaga irin maganar hudubar mu na jiya maziyan qur'ani yu sun yadda da ayoyin qur'ani a hankali da dai hadisi suka ce amma har qur'ani ba haka ne su da aka wannan yana nuna maka al'afaratu dole in an je an dawo an gama dole a tsaye wa makaru ula'ika makircin wa'annan duka kullar fa kaf kowa ya buru zai halaka zai tashi a banza in haka nan yi na aka shi a falato din ya mutu ya aka shi sakarato din ya mutu ya aka shi waye waye duk sun halaka in suna da magani in suna da dubara قال الله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم هكذا كاي والله أنت دي ربنا قرآن haka ka dubi maganin masu ce an yi shari'a musulunci kaza in an yi kaza kaza kaza yanzu zora yake faɗi in an yi to sun ce kaza in an yake kada magana su kuma samari shakuru minka Allah na nan su gama nan ai dan mulki ne a hannun su in ba su haka ba kun magana ba su da bakin magana wallahi da magana za a yi aiki ne ban ya ba su da bakin magana to amma suna da bindigogi ni ka kai ka da su sai abin da kake iyawa shi ne aka ce wala ya hazun ka kauluhu ya ka zaka ce sadaka Allah kullu magana akwai ba ta wani zai tsaya da kake yana Allah ai babu Allah kwata-kwata ba shi an halittu ba su da farko ruwan wannan da ake ba wanda ya shi shi da ke yi da kansa kuma dukkan karantar da amu haka ruwa shi ke yi mutanen gida ne yan al'ada yan masallaci su ne masu cewa allah na yin ruwa sai ga malamin geography na ta yara yanzu ana ruwan nan yake ke ce allah ta ga mutanen kudu kace ba su ce makaranta ba amma ku da kuka je makaranta kun ga yadda aka musulunci na munafikai kai ya ba ta ma dai ci gaba da kiranka kaga to annabi haka yaya mu eh sai aula mu duk kofa kawai muna san gaskiya hatta ya atiya nan ya ce har mutuwa ta same mu da imanin innal izzata lillahi jami'a izza gaba ɗaya ta Allah ce ba mai izza lillahi ma ya wadatar rai inna al-izzata lillah mulki ne na Allah aka ce jami'an ba kuwa hmm? sabi o kuma su ji dai maganganun nan duk da muke yana ji wata magana da za a je a yi a ofis ko a yaya wani gida ko a je hotel a yi ko a je menene wata mata kai a ce a fita waje saboda kada likita ita ya gama fita likitin auren Allah ya ji sarai abin da aka yi inda ne mutum wannan suna ina daga sunayen da in an haɗa guda biyu ko guda uku za su tarbiyyar da duniya da ba su ne madaran da ake magana su ne sabbin ba ka gaba wanda ya fara shan gari na abu zuriya na lokacin da aka shiga makka su ta gaba iya haukan yana allahu akbar allahu akbar su biyu suka ce kai Allah ya kaɗan ne. da yi ce na gode wa Allah da babana bai ga wannan baki cikin ba wannan hankaka kan kawo. wancan yi ce ce ni ce wallahi da na san zai yi nasara da na bi shi yanzu muna tare ɗayan sai ya ce ba ruwa da Allah in ka faɗi ƙasan nan sai ta je ta gaya muhammadu ba kafa ne take gaya Muhammadu ba mai kafa ne take gaya Muhammadu tunda mai kafan ya jin Allah Muhammadu bai ji ba ba a kwanta sai ba sai ga annabi ya kare ban ta wani da kuke faɗi ne ya muna tattaunawa ne rayuwar duniya ya kuke wannan ya ce da ya san zance da sana da ya bi wancan ya ce ya goce wa Allah babansa da yi musu daga wannan bikin cikin gidan da akan ka kawo kai kuma abu su zana kanke ki kai ba za ka ce komai ba an ka fadi kasar nan za ta gaya wa mu kaga ya fara jin madara amma ba ka fadi ke faɗi ba kasar tana iya fadi za ta faɗi in aka nemi ta sai bayani za a nemi ta sai bayani amma wannan ban da bayani na ba Allah na ji abin da aka tattauna balle a yi wannan karatu a tashi a koma can rumfa ko a koma cikin motoci na a san abin da za a ba kowa ya faɗi albarkacin bakin sa aljanna haliman kuma masani ya san ya alamu ka'ina tala'ai wa ma ta fi su mutum ba zai ce to kaga arewa ana fa mutane ido barin su lagos na can ma yana mutum yana sanin ya san wurin da a a yanzu ka ga mutum bari ma sai tafi faransa abin shi ko ya tafi ingila ko ya tafi amerika can amerika ba sa ido ina idon allah na nan sabi alimu ba idda za ka so daga inda ku kafan allah na jinka duk maganar da za ka za ka kai bakinka daga inda ka san Allah na sanar da kai to ko za ka je tsoron Allah a duk inda ka je ka tsara Allah na ganin ka albasiru yanzu mutum zai iya ɗaukan waya a cikin nan ga ba wanda ya zai gaishe sai da tsautsayi yanzu in akwai wanda izina zina yau a cikin masallacin nan ko matan ta yi zina a yau to Allah yana sane da ita ya ganta fasubhan Allah kaga ka da sunayen nan guda uku malam sun ishe ka tarbiyyar sun kana talabu sai dai tun farko baka imani da Allah ba don baka imani da Allah ba ba da zara da kai kuma da an gyaru to ballan sana ka karo na hudun shine alkafiru Allah mai iko yana da ikon ko ka tafi da yana da iko yau ka kwana lahiri yana da iko kafin safiyar na ya tsaga ka yana da iko yana da iko yana da iko akan komai yana da ikon sauke ka ta haɗa su wannan guda hudu na farko as-sami'u al-alimu ka nemo wa'incan al-basiru da ɗayan al-qadiru don kana neman shiriya ka tsaya ka dinga tadabburi a nan ka dinga tadabburi a nan abin da za ka aikata ka ɗauka ka amna ka tarahu wa in lam takun tarahu ma fa innahu yarak malam za mu gyara don da dama kuka min wata tambaya malam ya za mu malam malam wannan shine hanya amma kana da wata hanya da ba ni dai ban da wata hanya ba wannan ba wannan sai nake gani mu tara tunanin mu akai mu rike wannan ba dare ba rana za mu rabu da duk wata cikina da take mu sha madaran wannan tarbiya ta gama ba duk abin da za ka aikata ka yi tunanin haka ina ina mai gida salisu ne mai yawan irin wannan tambaya kuma ga shi ba ya? kawai yana shi jigo da duk ne ban ganka ba waje na kalabe bari dai an baki tunda ya yi magana sai na shi nake irin wannan tambayoyi ba wani wanda za ka tambaya wannan ya ishe ka ya ka ce ka je ka ci gaba da karatu abin da ka san Allah ta kai shi abin da ka san Allah ya hana ka bashi in ka takata mutane in ka sai aksar man ta arziyo fi a sabili in ka takata gungun duniyan nan malam ba in ki kire ka daga jawo yanzu zamani ya canza kaza kaza wancan shi muka an ah, kai mun ji gaskiya ne amma je ka yi kuma mu zuwa wata mutum ya tsawo a ah, tsammani akwai kuɗi saboda kana in yi zo ya zauna kwana ɗaya bai da kuɗi ba yi isa ba a tuna mutum in ka ba shi kuɗi ya zo kwana biyu kwana uku ba za ka jure ba shi kanu bulu ba sai bari mutum dauri ma kan ma ya zo ta ba wani shi kuɗi ba ba za mu zamu wa Allah shi kenan ba magana ranar da za a zo a ce za a raba mu amai ba mu mukami me neman mukami wallahi ka fashi ina ka ina ka tafi tun wuri ka tozarta ba kan ni inda za ka samu mu mukami nan duk ne ake abota wa Allah yadda Allah ya yi suratu yunus وقال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا منافق به الذين يتخذون الكافرين ما سوك أوجه لك أشياء أكذا هاتي كي ينزل أو تقنية كافر هذا ده مسلمين كريستا kulla kwanci da ya yahudi kai ana ma tunanin a samu wurin bautan guda ɗaya a yi kasuwan su to shago ko a stomach musulman su sallah ran juma'a yahudawa bautawa a allah ranar asabar kiristoci su ne lafi sha ba da ba hanyar jirgi ta bambanta da ta mota in aka ce za a yi mana haka dole kan mun goma je mu koma cikin kafa a fara kawar da mu don ka ba za mu taɓa bari ba in maganan azuka wannan tabbas ba za mu taɓa bari ba za mu yi da wannan ba wannan kwantar da aka ɗauko ne muna jira mu gaida Allah zai da ku a ce in an yi sallah an gama fasto an yi hudu an gama fasto ya zo itali kai ma ranar da in yi je lafiya ta zo in yi magana ya gama shi gana ya liman ya tashi ta aliki ni fa na tashi na ce lam yalid wa lam yulad wallahu ahad lam yalid wa lam yulad shi ko sai tashi ya ce ina dan Allah ya ji roƙon Allah a ah, ban ma haɗa wuri guda da a ƙarya nake kenan hmm. za mu yadda za mu zauna a gari ɗaya a ƙasa ɗaya da gona kan da gona ta kasuwa za mu haɗu a kasuwa ka kawo kaya in ya min in saya ni man kawo kaya in yi maka kafiya sai mu ya haɗu a amma mu haɗu a didi ko ya yi wa sai gaba hmm? wannan kuma wani abu ne daban shi da ma suna ce maka sun fi ka iyawa limamai za ka samu yan wannan abin da sai dai ci gaba da karatu ko san wannan karatu sun kari ki da Allah alama shi za ku yi aran gama wannan nan fiska da fiska za a zo har gida a same ka ce sai lamarin kana burgewa a tsara ba in ba sa ba sai dai muna roƙo Allah ya tsare ka kada mu ji labari ana ta ga ga Sheikh Hamza da shi da wani suna wa'ani shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abun da suka ba shi kayan aiki saboda da kanan haka da Allah da yadda ke zonar na auliya a min dunil mu'mini abin zai za ka yi da hadisi manzan Allah gobe kiyama tun musulmi za a bashi ba yahudi ko ba nasari a filin nan alkiyaman ga yan wata za a ba musulmi ba yahudi ko ba nasari ya bisa da ana zuwa kan da ba aka tsaya ce to aje dai kin gidanka yake ta hannama za ka yi to ai kana da gida ana ina za ka ce ni aljanna aka ce zace to gidan ka nan ba? na ko na su yi dai jai ce a ga wani Allah ce ku sashi a ciki kam ni kama su shi sai ka wuce za a fara bi ka to kai kana abota ka da su a nan duniya ta ma warka da dukkan komai hadisi ne ingantacce akan wannan magana a yabtaguna humul izzata shin suna neman girma ne a wurin su in dai girma na duniya da na lahira innal izzata lillahi jami'a izza duniya da izza lahira suna hannun Allah kuke ne ma'anar su ko san zuciya daga nan sai mu koma nabi inda aka ce wa inna ma hiya min mana yadu ana magana biyadik biyadik alkhair cewar ainihin aliyadu ma a fasara yadu da kudura sai dai kudura eh, lazimu ne yadi. amma karijin alkuri to shi ne can cikin gashi can alkuduratu lazimu yan ne liliyadi kudura lazima ce daga cikin abin da ili a hannu kai biyar biyadikal kudura قدرنا فيكنا عمنك التي تفعل هذه الأشياء وتأثر بها أنا ما يكون ليس على كل شيء وثبتت أحاديث صحيحة حديث حديثي إن كانت خصوص ثبت تثبت أن لله سبحانه وتعالى يدا الله نعم سيدي ليس كمثله شيء Eh, hannun Allah wanda yi waɗannan halittu ba su kamata wanda suna dai haka suna shi hannu bal ya sai ce ba ma hannu ta baya hannu a biyu qala Allah ta'ala qala ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya أستكبرت أم كنت من الكافرين يا إبليس ya iblis inji Allah yake kira shi haka kenan nan yana kiran Allah gaba da gaba Allah na kiran shi gaba da gaba ba iblis kin a tsaye lokacin da aka halicci annabi adamu aka halicci mala'iku aka jarraba mala'iku annabi adamu yi cike yana daya ya san abubuwan da mala'ikun ba su iya ganewa ba shi kenan ainihin saboda kwakwalwa suna kamawa na ga ke ta kun ga kun da ya fi ku ku kuma masa sujada don girmama ni duk Su yi sujada iblis ya sake yin girin ke ta iblisu sai kuma ba ma mana aka an tafsuda lima kalaktu bi yadayya me ya hana maka sujada abunda na halitta da hannuwa na ba labarin iblis ya kawo mana ba labarin Allah na da hannuwa guda da su ya halitta adamu Allah ya fifita annabi Adamu a kan sauran halittu shi aka ne ya mulmula shi da hannunsa. amma wajen martaba da daraja annabi Muhammadu na gaban shi amma wannan ya ke ɓata da wannan daraja ko gobe kiyama za a ce Adamu ah, kai da ya da Allah ya halitta da hannunsa ka je ka roƙo mana sai ai ta dalili na ku tafi duniya kun manta abin da zame ni sai nemo wanda zai je ba nan ma muke bi ba magana ta ma kalakta biya dayya sannan kuma da iblis din muna kallon kawai kan kamar sai a gaban Allah har Allah ke tambaya sa to yanzu tukuna sayan biyu ta gabata shin ka fi ƙarfin ka ya ne an kunta min al'alami min al'ali ko kana da cikin madaukaka masu daraja ka fi ƙarfin kai su jada abin da na halitta a ce ko aya wata aya ce yi ana kai rubu kaga wannan shine sakamakon tuntun wannan shine siffan taurin kai taurin kai wanda ka yi masa magana kyakkyama sai ke maka a ah, ya ga yadda sai Allah sarki yaro idile suna gaban ka shi da ya hakan bai kwashe da duniya lafiya ba bai kwashe ba kuma nadama na gaban shi ta aka samu cikin filosofas ina wani matsayaci ya yi littafi ya zo ya yi shari'a ina jin da ya zafi shi ma lauya ne ya ɗauko kyastin Yesu da Allah ya gabatar da kestin. Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza Ibilisu ya ce kaza ya ce kaza kaga nan Ibilisu ya kada Allah littafin na nan mun makaranta shi a nan masallacin amma a layin gazar suke yi. sarau littafin Abdurrahman Muhammad jami'in shi ne ya zo ya yi shari'an shari'an Yesu da Allah sai ka ji malam ya zaunar da Allah amma haka na da hayali da ke yake Iblis ya fi Allah gaskiya ana mai min babu yadda za a yi ka haɗa kaza da kaza ce kan haka ka ba shi doktor ya digiri sa na abin nan babban digirinsa da ya kan wannan ne aka ba shi aka duba aka yi mukabala aka goyi baya dukkan farok fara. nan gudu suka tabbata suka da ya gaskiya ne ga su islamiyya ne ba ai duniyar nan ta biya. karshe ya zo an la dole ne ka duba ka duba an kana karanta wani abubuwan ka fitar da gamsu a aikace ka ce kai wallahi wancan na ya laita ummi lam bi cikin jin daɗi kai ne yanzu ya kamata ka ce ya laita ummi lam talid abin da za ka yi da addini masu ba mai taimakon ka babu in ba ka gamsa da mutum da kake to shi zai bada taimake ka waje kai kayan ka ba a ci gaskiya ne amma dai mu abun da ya kawo mu a wannan aya kawai biya dayya saboda kana mu ɗauki kayan mu mai gaba وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مسلوبة غلت أيديهم ولئنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جعل يهود بهوشي da ya kalle shi ya kalle shi masu imanin suka ce بيتوبا sai yaudare ka da ai suna musulunta a yanzu ai suna mai akwai fawo inda coci aka kai su aka kai musu masallaci Rere masu zuwa tunan ya abu na ci aika ganin ma masallaci ne na yi masallacin addini ne yanzu duk waɗannan sun musulunta kowane dogon riga ثم أردت كيف أنت أنا الخير ما شاء الله مرحبا بكم مرحبا بكم كأنك أنت خريجي أي جامعة أنا خريجي مدينة خريجي مدينة المنورة sana kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai masha Allah masha Allah a jin da ai Allah ma da duk nan mun sha su da mutanen mu aka sai ka jana cewa kullum na ta ga America mu kudin ta ai menene mu zai ce mm. Allah ce mu kafa su zan aka cikin musulunci amma ni ba ce ne in je ba ina jin makka Ka'aba tana makka annabi na kwanta a Madina abin da ya kullo nan wurin yin shi na kansu da shi wanda ya kullo daga can ya ishe ni daga abin da ya zo daga wayannan garuruwa kuma ba na shakka zai suna abin nan ɗin, amma labari na zuwa a cikin garin fikiri da irin abin da ke aukuwa to da wakalati wa qawluhu ta'ala wa qalati yahudu yadullahi makalula yahudawa idan suka ce hannun Allah makale yake Allah ya tsuke bakin aljihun to daga nan an ce gul to wuri ma ikan daure hannu bai ke ba dawa ba ji na neman rance ba man zallazi yi kudin zan da hasarar Allah ya ce a ce a shi a littafin Muhammadu yana roƙo yake mu ba ku mu ba ku ma ba ku ku da kuke cewa Allah na ciyar da ku a an tsaye makon ya sha Allah a ta'amaku mu ba za mu ba kowa saboda kana son ka hannun Allah ya an kulle an ɗaure shi Allah ya ɗaure hannun shi ba dawa yau gullar tabi wace Allah ne ya hannunsu ya Allah ka buke hannayensu wallo ino kuma an ne masu an kore su daga rahama bi ma kalo saboda wannan mummunan maganar da suka faɗi wa Allah ya billahi magalula bal yadahu hannuwanka guda biyu ne a shinke da suke ciyarwa ake dare da rana ka dubi abin da ya tura da ya ce sama da ƙasa ko ƙasa da sama yanzu a ce baka sai a yi ruwa ya ji kake kina waɗin nan gaba ɗaya kwata ka wanke wanke kwata kaga ruwa ya wuce ya wanke ka a ce yau ka jire ta kai ko da jihar kaduna ba ta iya ruwan da aka wanke wannan cikin a sake shi har ya buɗe a shi. da shiga gidan mutum ya wanke masa cikin gida ga ibi wasa kwata kuma bakwai kwata bai fasa hanya da kai Allah ya yi ruwa ya wanke cikin gida ya wanke wajen gida an yi ne an kwana ana ruwa wala je ka ga titi ya yi kyas cikin kwata ta yi tas ɗoyi ɗoyi ta babu an wanke ta fajiri ne zai yi haka wane mutum Yan nan ma ba ta tsaro ba ku dubi da shi blok ɗaya ya haske duniyar nan kuma mu ce ya haske kinkino shi kadai yanzu kuma ga yanzu ran soma nawa da yawa ya ce ka kirga taron soma taron soma su da mana to ban sani ba mai ango kai ko angon ba ku da ne ba amma ga shi nan wata awa ɗaya minti talatin minti biyar tsalle ko ta koma amma Allah ko wata shi da ya sanar ko ina yanzu ga duhun ya lullube ko ina ya sa wani barku ya rufe ko ina ka huta amma kuma baka ka je ka huta ga rana ga zafi yanzu je ka huta cikin kwamfani ba mai damu ka kowa ya gudu gida bakin yara an tashi a aiki an tashi a makaranta ke da kuma basu ta tani yin fi kofi da sha ba idan وفي الحديث جاءوا حديث النبي الذي أخرجه البخاري حديثنا دبوه دتاريه دبوه بخاري مسلم حديثنا أريكرا تسعين أخو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل هنا حديث القدسي أنفق conflict alika ka ciyar dubi mai kyauta ya bayar ya bayar ya bayar dubu ka ma yayin da ka ɗauka ka bayar ka manta ma inda ka je ka samu su shi na sun na ba da dubu goma ba dubu goma na bayar ba magana haka na manta ma na bayar na manta kuma ci nake sha nake ana ga dama kullum sai na yi dinki da sai na yi dinki sau da kana kafiyar ga Allah ya dawo maka da mu. an fi kun fi ka. amma fa hanyar shari'a da komai an ce ka kafiyar dole ka bi ka'idan shari'a ba za ka je ka dinga bayarwa ba yadda ranka yake so ba yadda Allah yake so wa qala yadullahi mal'a hannun Allah cike yake ya ɗebo su za a ba la ta ge zuwa nafaka su wannan har lata mai ike ciyarwa ba tare da abin da ke Allah bayarwa ike bayarwa yi sahaul laili wannan har ne kyautan dare da baba dan ga an rufe an tashi aiki amma ku na aiki ka dace ta ba ta wasu yawa yau da yi ake yi kwanakin kan mun yi irin wani kididdigar iskar da za a shaka ta kwana ɗaya ana sayar da ita kaza da muka shiga ta Allah a shekara miliyoyi aka kai yanzu ai lokacin sun naira ba ta faru ba kuma dare da rana kaza a dinga kanta ba ta tsinkewa daidai da minti ɗaya kai dan adam ka ji tsoron ubangiji ka wannan kibar Allah ya Ta kai za a tozarta wallahi za a ka. duk lahirin nan gaskiya ce za a ka za ka raina kanka gobe kiyama duk abin da ka mallaka duk kujerar da ka hau wala za ka ce a banza a wofi in ba ka sarrafa ta yadda Allah yake ba da shi ne kamar ba an yi ruwa an kace da kwanan shi shugaban kasa ya mutuwa kamar ba ta yin ba shiru ke yi ana bari kamar ba aika Allah ta da amsi saboda haka nan haka wa qala ara'aytum ma anfaqa duba abun da ya kashe منذ خلق السماء والارض wacce aka ce za ka duba ne ake cewa masallacin ne don ka kuma waje su muhammadu ina ga injinsa da isiyo ya kashe ya fiyo inji ya kashe a fiyo inji ya kashe ya kashe inji goma sha kuma kowane inji na shara na jin karanci kila ka same shi dubu ɗari biyu ko ɗaya eh, miliyan ɗaya yanzu ake ce ko Muhammadu ya dai kaɗan shiga magana. Hmm? Eh? Kuma gwanjo ne. Gwanjo ne ba na miliyan ɗari. Kuma ana farawa in yi tututu ya mutu kenan. Don da ba don filin wannan sharar da ake kullum kullum, nan gudun da baka iya zama a kai. kan sana ka ji akwai doyi ba doyi ba kama da ya fi ɗakin da ke dai ya fi ɗaki fake kallon mutane ka je ka je ɗebo littafi ɗebo kwata babu wanka da ciki don gayyace ka ba saboda haka nan yi kan haka yadda kan yake haka ce yake gaba haka nan za a bi layi layi layi kuma Allah ya kawo su bayin Allah ba su neman kauta ba su neman sadaka ba su neman yabo ba su neman kaza in gama yi musu sallar shekara kafa ne su ba alaikum salam ina na kaka wadda a ce biyan su za a yi nawa za a biya su inji da an ce maka an kashe sama da miliyan ashirin ba mamaki ka dubi yadda ake biya ana wanke da sabulu kamar nan bayi kullum kwanan duniya sai an wanke shi da sau biyu da omo da didi ce menene aizal ne ko dizel? ko dai tunai ne ɗaya a cikin kurki ko zango akwai sabo akwai wane ne akwai fere ne a hana a wanke kusan sannan abi da za a ce a mutum yanzu nawa za ka dinga shi gyara daidai da yake masallaci ne yanzu za ka tawo oh, a bar mai da shugaban masu shaharar ma ya yi tafiya ya dawo amma sun jiye mulkin go eh? an yi <laughs> sun mai da shi fa kabaru kana sun kwace makullin sun yi wane ne da ita fi dama ta oh yi sa kuka bannin tafi shi ne shugaba gaba daya ya kwace ya kwace daga hannun wannan ya kwace daga wannan ya koma ya rike sai dai ku zo raba muku aiki shi haka Allah ka lito shi ma zo je shi shi ne shugaban shara su tuka hada a tsabtace ai menene ba a maganan gini ba a maganan ba sai ka ga wannan aikin Allah ne Allah ya babu ni da nake na shugabanci wannan aiki Allah ya ba san yadda aka yi ba yanzu ka da na kace sai in bayanin daga farko har ƙarshe wannan suna floating da kare wannan kam na rige tunda lokacin ina cikin wani bala'i wanda ni da san abin da nake ji aka zo aka shafa min aka warkan aka warkan min da damuwa aka ci gaba da farawa har ta kai inda aka kai aka kai masallaci ya haifi asibiti masallaci ya haifi kwaleji masallaci ya haifi islamiyya masallaci ya haifi makarantar hadda duka masallaci Allah ya ba mu an kakkalla su waye suka je su ne wa'annan din ne yan nan din ne ya zo neman kuɗi ku ce ku fara. duk da kuɗi yanzu za ka tashi na nema ba a nema ne amma yau da za a nema ce ga gida za an sallama mana kan da masallacin nan ke to ba za a tashi yau ba kowa yi mana alƙawari kuma ba za a rubuta sunan ka wata ka kawo alkawari kowa ya kan wa kansa sai sai mu ce karanci naira dubu ɗari ko daga nan ko ya kai biliyan kawo amma dai duk talaucin ka dama ku dinga su su rabo kila ko za ka shiga wannan rabon don wani ta ce daga Allah ka shiga cikin ta ce a gina da kai za mu yadda wani mutum ya tashi kare ba ke a Allah ya yi a faka kuwa sai haka duk muna so akwai wanda zai zo zuwa ya masa kuɗin ya ji mun ji a rarraba kowa ya samu wanda duka mun riga mun san cewar kullum mai aiki shi ne to sau ga wannan cikin abin da Allah ya baka ne ka ɗauka gaba da wa innahu lam yajid har yanzu arzikin Allah bai kafe ba ba fi yadihi ya za a yi a ce masa yadda Allah ya maglula wa kana arshihu ala al-ma al'arshin sana kan ruwa Al'arshe, da ruwan lai suka mutu yi ce yadihi al-mizanu ميزاننا na شيك shi ke ɗaukaka wannan ya ƙaskanta da wannan وفي لفظ لمسلم أو لفظ مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي الله يا فتي من أنفق أنفق عليك كثير في إنشيرتك أنت النبي هكذا كان لكم في رسول الله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يجيدها صحاء الليل والنهار دام الله كان ينسى داما دي شكي شكي صحاء الليل شير وان وانتري شير وان وارانا بيكفيش أرأيتم خذوا ما قبان الدباري ما أنفق أبن بكشي منذ خلق السماوات والأرض kaga ku duba mu baitun an ka buci mu muka fara magana eh, rikon shi kawai muke magana zai cika ba a wata zai iya cin kara. amma bai Allah haka Allah ya so a ce masa abin fa idahu lam yajid mimma fi yaminihi abun da ke zaman sa bai kare ba to wannan kenan sai mu ji ayan tulijul eh, ko tulijul ah, laila يعني الله تكي شكرا دري في a cikin wani yanzu ka dobi a sawahi biyar ko biyar ta gaba a gaya ko ba a kira ba na shirin kira ta sai wajen kiɗa kaga yanzu eh, wuri ya kiɗa ya a dare ya koro ne kake nan ku dare ya haka ya kafshe wani abu cikin wani yanzu kuma ka gama gariba bakwai wajen bakwai za a gama ba ana shirye shiryen ma ba a kira sallah ba ana shirin kiran sallah sau da kan bakwai daga nan wunin shi kuma ta nan ya shiga wa dare har yanzu wato likin nahara shi ke shigar da wuri a wasu lokutan laili fa da kullum huma kowanne ya karu jima na kasa min al'aka ya abun ya tsebo daga wancan mutum yanzu ya ce ba Allah kawai ke wannan aiki wata kurijin hayar min albayyaki amma ke ce fidda a ainihin rayayye daga matsarci ayi rayayye daga matashi daga ainihin mutum ya fito raye ya fito daga matashi daga mani ko kuma ɗan kafa ya kullo daga kuɗi kuma kaga ainihin raye ya fito daga mutumin banza gari shi lalatacce makiyin Allah amma in ka kalli ɗansa wato saboda girmamawa ba za ka tsara ba kal ne Wani ta'iri wa minan an-nutfati wal baydati wa tukhriju al-mayyita kana fi kan an-nutfati wal baydati daga mere ina shi ka kuma man tasha ko ga iri kisa ay rizqan wasu فائدة لو فائدة وفي القرطبي عن علي رضي الله عنه قال عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الله تعالى أن تنزل فاتحة لو كتب الله يأتي فاتحة فاتحة الكتاب وآية القرصي وشهد الله أو قل اللهم مالك الملك أزوى بغير حساب آية نوع وكما بأيوي بسيدة guri hudu ta'allaka ta'allaka na bil arshi sai suka tsaya a arshi a wuce da zo suka tsaya suka kafi alaita baina hunna wa baina lahi hijab tunda duk abun da kuke ina mai rena wa illa yusaddimu bihi walakin la tafqahuna tafsirahu suka ga cikin bayan Allah ko wanda za ga an fahimta da shi magana dutse kaga kaman annabi zai wuce dutse ya ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya nabiyallah dutse jami'i ne amma yana sane yana yana dukkan komai dan ba ta yi magana tana ji وما هو عند الله بعزيز وقلنا يا رب توجد بنا أرجو ذاك تقدموا حسن صعبهم الله وإلى من يعصيك فقال الله تعالى وعزتي وجلالي ما يقرأكن عبد أو قيد كل صلاة ما ونباوا لذي أي كرن تابو أبايا قوة صلى مكتوبة إلا أستنكه الحظيرة القدسي سينا شاء ذو ندشي نا ذو ندشي حظيرة فعلا الله حظيرة كيوين الله على ما كان منه أتن أبن ديكي كان وإلا إن كوما ونن نظرت إلي زن كالليشي بعيني المكنونة بإدونا في كل يوم سبعين ترى a kullum zan kalle shi sau saba'in wa illa qadaitu lahu fi kulli yawmin saba'ina haja adanaha al-maghfirah wa illa a'asahu min aduwihi zan tsare shi daga makiyansa na sarati ke alaihi wala yamna'uhu min dukhulil janna illa an yamuta Ganganu a kafa wannan hadisin mawdu'i ne wannan cewa eh, menene menene lafazin sun saba da da sauransu kasan da hadisi dai ce eh eh eh bayan sallah aka haɗa su gaba ɗaya to guda nawa ne za ka karanta su kaje ka haɗu su kayan ka amma kaje kaje ka rubuta su ka ware su a cikin takarda daga nan ka bi ka haɗa ci abun ka da ka karanta su a ruwan fanyi duk saurin da kake yi karanta su ba haka yanzu da misalin mutum zai je boka boka yana iya cewa yana iya ce maka ka zo ka dafa wake da kai da gangero yaushe za ka zama kuma a haka ta kallafa wake saboda kawai tana neman biyan bukata wannan mai yawa a anan da riba ta riba da ambaton Allah da biyan bukata kuna ina ga za a haƙura ko ba zai yi wa kala ba ya dai na so a kala. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المصلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين